اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم آسنا عقبتنا في الأمور كلها واجرنا من كزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خضانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين وتوفنا مسلمين فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكها زوجا غيره فإن دلقها فلا جناها عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أن يكيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 da talatin da ɗaya haka ne oh, da talatin daidai ko? aya ta ɗari biyu da talatin daidai kamar yadda ajiye maka kwana aya ta ɗari biyu da ishirin da tara wadda wata kinan ta fara magana akan harkar saki Allah maɗaukakin sarki ya ce al-dalaqu marratan fa bi ma'rufin aw tasrihun bi isan sauraka wannan ayoyi guda biyu da muke cikin su da wadda muka yi jiya da wadda za mu yau duka magana suke a kan hukunce-hukunce na saki idan allah maɗaukakin sarki ya sa an samu zama lafiya tsakanin miji da mata falila alhamdulillah minna dama shi ne ake fata idan kuma aka samu matsala sai ya zama na kan cewa zaman yaƙi cije yaƙi to kamar da makaranta jiya za a iya saki ba damuwa duk da cewa allah maɗaukakin sarki baya son saki din to sannan miji an ba shi fawar iyaka saki guda biyu in yi na ɗaya yana da yancin ya ce ya mayar kuma ta koma in yi na biyu yana da yancin ya ce ya mayar ta koma amma fawansa ta tsaya nan idan ya kuskura ya yi na uku to ƙura'ani ya ci falata hillahu a ta ta kiya zaujen gairahu ba ta halatta a gare shi ba sai ta auri wani miji kuma bayansa saboda wato kinan a koya masa ladabi ita ma a koya mata ladabi su fahimci wato kinan harkar haƙuri a rayuwa kaga anan allah maɗaukakin sarki ya wa kowa adalci sannan kuma ba kamar sauran addinai ba sauran addinai in an sake ki shikenan kuma ka zaki kare rayuwar ki a balbal ba da ban sake auren wani kin yi auren ki guda ɗaya da ya kamata ki yi kin yi kin bata shi ba za ki sake ba musulunci ce za ki yi auren wani to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim fa in tallaqaha wala tahilla lahu min ba'du nan ne ko hatta gairu wayan dallaka fala junaha alaihi ma an yataraja'a in zanna an yuqima hududallahi hududallahi wa tilka hududullahi yubayyinu hali qaumin ya'lamun to bayan duka matakai da aka ce a dauka na kar a rabu Allah madaukakin sarki kina cewa wallati takafuna nushuzuhunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madari wadribuhunna idan aka samu mace tana so ta tada karan hanci to ga matakai da Allah madaukakin sarki ya shimfida dan kar a samu saki na farko ce a musu wa'azi a musu gargadi a jakunansu su na biyu ce a kaurace musu a wurin kwanciya zuwa wani dan karamin lokaci sannan in ta kai ga duka na barazana ba duka na wanda za a zo a gane yi duka ba za a iya yi saboda barazana don dai a samu a zauna lafiya to ifa yana zana kun fara ta gu alaihi na sabila in har sun yi da'a to shi kenan kara sake neman wani hanya kuma ta cutar da su to idan kuma da'ar ta samu ba har yanzu to sai aka zo za a yi saki to sai aka ce kamar da makaranta jiya sakin nan fawar miji guda biyu ne daya na daya yana da hakkin raja'i na biyu yayi yana da haƙƙin rajii to amma idan ya kuskure ya na uku to yanzu ba za ta shi lulahu ba za ta sake zama halal a gare shi ba min ba'adu bayan wannan saki uku da ya yi hatta ta yi zaujan gairahu har sai lokacin da wato kinan ta auri wani miji wato kinan koma bayansa sau da aka sai ta auri wani miji wato kinan koma bayansa saboda an jarraba sun ki zaman lafiya an jarraba sun ki zaman lafiya an jarraba sun ki zaman lafiya to saboda haka Allah kukin tarki ce sai kenan sai sun abin nan sai sun sake yin aure ta je ta auri wani ta dandana wata rayuwar in adalci kake mata ma za ta gani in ma da matsala kai ne mai matsala ma za ta gani to in kuna bukata daga baya in wancan ya sake a lokacin da ya ga dama to shikenan ah, sai a sake mai da wannan aure din wasu daga cikin malaman korosan sun kafa dalili da wannan aya cikin malaman mazhaban hanafiya cewa idan mace aka yi mata kul'i wato kenan a wajen saki sai suka ce shari'ar Allah maɗaukakin sarki shine wato kenan daidai yake da saki in aka ce idan mace ta karbi kaya ta bin mijinta ya karba a madadin wato kenan auren to shi shine ake kiransa kul'i ko idan haka ta faru tufa daidai ke da wato kenan saki daidai ke da wannan saki saboda haka duk abin da zai iya baiwa baya wato kenan na wadda aka sake ta yana nan akanta sannan in an ce mu ɗallaka fahim dallaka ha idan mijin ya kuskure ya sauta ana to ana nufin wato kenan saki na uku ne ba an sake na ɗaya an sake na biyu sai ya kuskura sai ya sake na uku to anan ne aka ce wato kenan fala ta hidda lahu min ba da hatta ta kiya zaujan garo ba za ta halatta ba sai ta auri sai ta auri wani miji koma bayansa yamma bayansa to yanzu malamai suka ce to yanzu tunda sai ta auri wani koma bayansa menene zai iya gamsarwa a ce an yi auren wani irin aure ne kuma menene zai halatta masa shi mijin ya sake dawowa da ita da aka sa'id bin musayib da wanda suka tafi tare da shi suka ce a a bi mujarradil aqli idan aka daura aure shikenan muna lura da wannan lura da fikihun malamai sa'id bin musayyib akirar mutaqaddimi ne kenan ko ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ai yace da zara an ta samu wani miji an daura aure aka ce al-fatiha sai wani miji ya sauta to wato kenan za ta iya komawa gidansa hakan na kuma hassan albasari shi ma ya fada wasu kuma suka ce a'a baya gamsarwa sai in wato nan mijin ya riga ya kwanta da ita suraka da aka ce hatta tanki hazaujan gaira har sai ta auri wani miji kafinsa bayan ta auri wannan mijin ma'ana in wancan mijin ya sake ta za ta iya dawowa to argument na farko malamai suka ce da zarar an daura aure sai wancan ya sake za ta iya komawa haka na sa'id bin musayyib da wasu daga cikin malamai suka ce wasu kuma suka ce a ba zai yi haka ba bayan an daure din ma an daura auren ma sai ta tare gidan mijin sannan ta tare gidan mijin ma wato kenan sai ya kwanta da ita to anan ne saboda haka suka gudanar da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta yaziqu usailata hala sani kama za ka wasilata al'awwal sai miji na biyu ya ɗanɗana zumanta kamar yadda na farko ya ɗanɗana sauraka kenan kaga yanzu mujarradin aure ba zai gamsa ba kuma wannan magana ita ce magana ta jamhur na malamai ita ce magana ta jamhur na malamai cewa dole in ta yi auren ma har sai wannan bawan allah wato kenan ya kwanta da ita kamar yadda wato da na farko ya kwanta da ita to a wani lokacin ne take zama halal ga wancan mijin kenan yanzu kaga idan mutumin a ce misali inni ne wanda yake ba iya kwanciya da mace to anan za ta ce sai ta yi aure ko kuma sai ta abin nan kuma makasudi shine ana son lalle ya zama an samu kwanciya sarihiya tsakaninta da wannan mijin to saboda idan har ba zai iya wani abu ba to fa dole sai ta yi samu wanda zai aure ta yi wani abu din to a nan lokaci ne wata kenan za ta iya komawa wata kenan zuwa ga mijinta na farko wallahu ta'ala a'lam sannan na biyu wani lokaci idan mutum ya sake matarsa sai ya zama sakin ya zama har guda uku kuma Allah maɗaukakin sarki ya jarabe shi da son ta dawo ita ma tana son ta dawo shi ma yana son ta dawo sai aka yi wani wayo sai a rudi musulunci a rudi Allah sai wani mutum sai je shi sai su shirya yanzu ana ka je ka aure ka auri matata idan ka aure ta shiken dala sai ka sako mai ita sai na mai da ita kaga yanzu wannan an rudi al'ummar musulmi an rudi Allah an rudi annabinsa an rudi kuma addinin musulunci sadaka sai su je shi ya san ba zama zai da ita ba mujarradin kawai ya halatta ma wancan irin wannan aure shine ake kiransa almuhallil mai halattawa to irin wannan auren musulunci bai yarda da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu almuhallila wal muhallil da wanda ya halatta da wanda aka halatta masa Allah madaukakin sarki ya la'ance su saboda haka kare irin wannan auren ya zama kenan nikahun fasidun aure ne wanda yake mai bacece don haka idan haka ta faru sai malamai suka yi ittifaki cewa bata halatta a wancan mijin ba yana fata muna lura matata ce na sake ta saki uku muna so mu daura aure aka ce a sai ta auri wani mutum son je samu abokina ce da Allah ka je ka dan aura mai ta kawai a gefe ko samu wani mutum jigari jigarin jan dan bashi wani dan kudi sai je lallaba sai ya aure ta in ya aure ta bayan kwana biyu sai ya sake ta sai ta dawo ta idda sai ta dawo sai ya aure ta kaga wancan ya halalta min ita kenan to shi din Allah madaukakin sarki ya la'ance shi ni din ma kuma haka la'anin Allah ta tabbata gare sannan malamai suka ce wannan ba zai halatta ta dawo in sake auren ta ba saboda ai ayan cewa ta yi fa in fala ta lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayruhu ko zahirin aya haka ya nuna har sai ta auri wani to yanzu ta auri wani amma tunda akwai hila a ciki to ba zai yiwu ba kamar yadda aka hana bai'ul ina kaga bai'ul ina ana so a haramta eh, riba saboda ka sai mutane suka yi wayo ga wannan tilmin zani naira dubu ake sayarwa a kasuwa dubu biyu saboda haka kai kana neman bashi a gona kuma ka san ba zan baka ba sai ka zo ka ce to kenan baka bashin tilmin zani san ta ato ah, tilmin zani nan tunda bashi ne dubu biyu da ɗari biyu ne kaga na ƙara maka ɗari biyu akan yadda ake sayarwa a kasuwa tunda kai bashi zaka karba sannan sai ka karbi tilmin zani a dubu biyu da ɗari biyu sai zaka tafi san kyauta ai kuɗi zuwa zaka ka bugar da shi ma kuma kaga ba a saya eh, sai dubu ɗaya da ɗari shida ko eh haka ne to kawo shi na saya 1600 sai dauki 1600 sai na baka sai ka tafi abunka yanzu in wata ya an yi salari nawa za ka damu da shi 2200 ni kuma nawa na baka 1400 kaga ciniki muka yi tsari sari yau wato wannan an yi wa Allah wayo wajen wannan kasuwanci ka zo da waye da waye na ɗauki 1600 na baka ka tafi ran da za zaka dani na ku yana guna ran da za ka dawo mun sai ka dawo mun da nawa 2,200 kaga an yi wayo kenan to wannan bai'u ana kiransa bai'ul inati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne to kamar hakan nan a aure ma idan mutum ya halatta ma wani aka lallaba aka lallaba ya aure ta dan ya sake ta to shikenan ko ya sake wannan ba zai sa ta dawo wato kenan gidan ba wannan haka shine abinda wato gidan malamai suka bayani a sa ba dai halatta masa ba kuma ko an gane malamai dole za su bata alkali zai bata wannan auren to saboda haka Allah madaukakin zaki ta bayin dallaka ha wala ta yi lullahu min badu hatta tankiha zawjan ghayru har sai ta auri wani muji wato kenan koma bayan wannan sannan sai sake cewa fa in dallaka ha idan har mutum ya kuskura wato kenan ya sake ta fala junaha alaihima babu laifi a gare su an yi a za su iya wato kenan taraji za su iya dawowa dama matarsa ne ya sake ta kenan anan fa'in ɗallaka ha nan can na farko fa'in ɗallaka ha mijin farko ake nufi nan na biyu fa'in ɗallaka ha miji na biyu ake nufi ai ma'ana fa'in ɗallaka ha zaujin sani idan miji na biyu ya aure ta fala ha alaihima ai hiya wa zawjul awwal da ita da mijin farko babu laifi a gare su an yi a su dawo majunansu na Allah da ta fita ta gane kuranta ko kuma shi ma ya gane nasa kuma sun bukaci juna ta tafi ta je ta auri wani ya gama eh, zamansa da ita ya gama zai iya zama ba ya haƙura ya sake ta to shi kenan za su iya dawowa da ita da wato kenan mijin na farko amma da sharadi in zanna an yi ƙima lahi. idan su su biyun sun fahimci cewa za su iya tsaye da hududin Allah za su iya tsaye da iyakar Allah za su iya tsaye da hakkin aure hakkin aure shine wato kenan za su kiyaye dokar Allah a gurin bin aurensu shi zai ɗauki ɗauniyarsa a matsayin miji zai kawo duka abin da yake kawowa wanda da bayya kawo wannan ne ya sa wancan rikicin da har aka yi sakin to yanzu zai kawo zai dauki dauniyan ci zai dauki dauniyan sha da magani da komai da sauran dauniya ya yarda da wannan ita kuma za ta bada dukkan haƙoƙi na matintaka wanda rashin wannan bada haƙin shi ya sa ta a cikin wancan rikicin da har aka yi wannan saki har sau biyu har sau uku din nan sau daga intanet ne matsalan za ta gyara intanet ne matsalan in wajen girki ne za ta gyara in wajen kwanciya ne za ta gyara in wajen rashin ladabi ne da kakkausar magana duk za ta gyara duka sun yarda da wannan idan sun tabbatar da wannan to Allah madaukakin sarki ce fala junaha alaihim an yataraja'a babu laifi za su iya yin taraji ne wato gidan za su zai iya dawo mata ya sake auro ta wannan babu laifi to nan malamai sai suka ce to daga cikin hududin na Allah da ake cewa za su iya tsayarwa shin akwai ɗawainiyar mace na girki ko kuma babu wasu malamai suna ganin cewa aure ana yin sa ne kawai don istimta jin daɗi kawai shikenan saboda lokacin da mace ta zo gida abinci kai zaka dafo ka kawo mata me kai zaka yi mata me kai zaka yi mata ita kawai za ta zama a gida ne kawai saboda jin daɗi da morewa haka suke gani to amma gaskiyar lamari wannan magana tana da rauni abin da ya fi zama shi shine cewa za ta zauna za kuma ta yi duk ayyukan gida kamar yadda kai za ka yi aikin waje jiya mun karanta Allah madaukakin sarki inda yake cewa walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'rufi walahunna mithlu alaihinna bil ma'rufi duk misalin ɗauniyar da miji zai mata ta waje ita kuma za ta yi wannan ɗauniyar ta cikin gida ta hanyar alkhairi saraka gengan nan kaga aure dama responsibility ne ɗauniya ne shi zai ɗauki ɗauniyar iya nasa ita ma za ta ɗauki iya iyanata wannan kuma zaman auratayya na gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mana da wannan Na na Aisha su suke girkin gidansu su suke eh, kwaba kullu su toya masa su kubs su yi meme da sauransu duka su suke yi Na na Fatima Allah maɗaukakin sarki yadda da ita ta taba kaiwa complain gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da izinin mijinta sayyidina aliyu dan abi dalibi shi ma Allah ya masa rahama cewa tunda yanzu an je yaki an samo bayi a bata guda ɗaya wadda za ta rika mata wanke wanke tana mata girke girke tana mata share share banza Allah sallallahu alaihi wasallam da ta je sai ta same shi a cikin jama'a sai ba ta yi magana ba ta koma da daddare sai ya taso da kansa ya san tana da complain da shi ya taso da kansa sai ya zo gidanta da ya zo gidanta kuma bai zo gidan da farko farkon dare ba a cikin dare ya zo sosai sai ya sami sa su kwanta suna bacci ta da mijinta za su yi kula ya ce alarisul kuma ku a yin da kuke na jikin zoki menene ta ce gashi gashi gashi gashi gashi ga wahalar hannun da nake a gida har kanta ta same ni a hannu saboda nika da mai mai sauro sai miji na ya ce in je in taimaka ka taimaka min da baiwa sai ce mata to in za ki kwanta ki ce subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 ya fi muke alkhairi akan abin da zan baki in dai aikin tsakar gida ne ban dauke miki ba ki je ki ci gaba dai ka gani asma'u nana asma'u binta abi bakar yayar sayyidina yayar sayyidatina aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma asma'u matarwa matar zubairu bin awwam matar Zubairu bin awam ta kasance har gurin dokinsa ita take sharewa da safe dokinsa inda dokin da ake zuwa jihadi da shi inda ya kashi za ta bi ta share ta share ta share ta je ta tara a gefe kuma za ta je jeji da laujanta ta yo ciyawa ta kawo masa za ta kuma zo ta yi girki za ta yi meme da sauransu sau da duk irin wayanan ɗau'ainiya da ya kamata a ce mata su yi a tsakar gida hakan nan mata maza Allah suka yi haka matan sahabbai suke yi don haka duk wata mace mai neman albarka a kanta haka ya kamata ta yi haka ya kamata ta yi to yanzu alal misali irin yanayin halin da muke ciki dinnan sai ya zama da kan cewa komai ke mata gida a gida yi miki za a yi komai ke za to ke me kika yi wani rol kike play ne a tsakar gida na zama a gindin talabijin shara ta ce za ta yi girke-girke wata ce za ta yi wanke-wanken kayan 'ya'ya wata ce za ta yi ko girki ita wacce ce za ta yi ko ma menene wata ce za ta yi a tsakar gidan ke kawai sai ki zanna a gaban talabijin kina kallon talabijin shikenan wani role kika play alhali kuma kina ji qur'ani yace wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'rufi a to me ma ya mai da ke macen ne kam ni eh me ma ya mai da ba responsibility tsakar gida ba to saboda haka Allah madaukakin sarki yace sharadin dawowa shine in zanna an yuqima hududallahi idan sun tabbatar cewa wato kenan za su da haddodin Allah maɗaukakin sarki kenan kaga idan ba za su iya ba ba maganar taraji haka ne ko ba haka ba ba maganar taraji don haka ma ya lokacin da za a koma musulunci kullum aƙidar da yake karantar da mu shine ya zama kan cewa sarahatar muke idan akwai ɗauniyar da ba za ka iya ɗauka ba to sai ka gaya mata eh to yanzu da za mu koma amma dai saboda Allah gaskiya ba zan iya kawo abinci kullum sau uku ba kin san rayuwar yadda take dole abin sai da dan hakuri kaza kaza zan da iya kokari na in tace ta yadda shikenan ko kuma ba zan iya kaza ba ba zan iya kaza ba duk abin da yake na gajiyawa ka gaya mata ya zama an yi shi ala basiratin to idan ta yarda akan wannan sai a yi taraji sai ta koma kaga in ta zo ta ga bata ga wannan abun ba ba za ta yi korafi ba tunda dama tana da masaniya kuma akan haka ta taho haka kuma kema idan kina da wani kusuri ko na rashin lafiya ko na wani abin da ke ba za ki iya ɗaukan ɗawainiyansa ba a lokacin da ake bukata to ya kamata ki sanar da shi tun kafin a ɗaura aure idan kuma ba haka ba wato kin yi gishu kenan kin yi gishu kenan saboda haka lokacin da aka samu matsala zai iya cewa shi ba haka ya aka yi da shi ba ta sa musulunci kullum ke son abubuwa wato kenan abin nan saboda haka idan za a koma Allah maɗaukakin sarki ce sai in za a tsaye da haddin Allah maɗaukakin sarki sai in za a tsaye da haddin Allah maɗaukakin sarki fala jina halihi ma an yi taraja to mu ji mana hmm? wata ga wudurin lahi wannan kuma ne dokokin Allah maɗaukakin sarki ya zama komai wato an yi shi a fili ne ai hadhihi shara'i wannan shari'o'i ita ce allati shara'a lahalakum wadda Allah maɗaukakin sarki ya shirya muku hiya da kuma ita ce dokokinsa don haka ba za ta jawo zuwa kar ku ketare ta wa qad yastadillu bi hadhihi al-aya man zahaba ila anna jam'al mutallaqati salasati bi kalimatin wa'ansu suna kafa dalili da wannan aya cewa a a jam'in saki uku da kalma daya wahidatan kwara daya haramun wato haramun ne kama huwa mazhabul malikiya kama yadda yake mazhabul malikiya cewa kaga Allah madaukakin sarki ce at-talaqu marratani saki dai sau biyu ake kai sau daya ka gama ka sake yin sau daya ka gama to idan ka sake na uku to shikenan kuma sai ta tafi wani gidan kuma in kafin ta dawo gidanka kenan kaga sau nawa ake uku idan mutum lokaci daya zo ya ce ma matarsa na sake ki saki uku to a mazhaban malikiya wato kenan haramun ne saboda wannan ayoyi guda biyu da makaranta yanzu kwalo kwalo sun nuna mana cewa daban-daban ake yin sa duk da cewa mai tuba da lukami na cewa hab annaha bi kalimatin atlaqaha ka kaddara da kalma ɗaya ce yayi saki uku suka ce yayi suka ce yayi to amma yin hakan haramun ne sannan daga cikin malamai akwai da suke ganin bai yi din ba bai yi din ba saboda sabanin yanda alkur'ani ya tsara ne mutum ya yi saki uku da kalima ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa saki ɗaya ake yi a sake ɗaya a sake ɗaya sannan a shiga cikin wannan saraka sai wata rana sai ya ji wani mutum ya ce na sake ki saki batti saki batti sauraka sai ce to shi kenan za mu ko zartar maka da irin wannan abdullahi dan abbasin ya ji wani mutum ya ce wa matarsa na sake ki saki ɗari saki ɗari abin ya dame shi ya zo akaramuka Allah eh, eh, ni rikici ne wallahi tsakani da matata kaza kaza amma na sake ta sake ɗari yaya sai ce to mun ɗauki ukun mun zartar maka da kalma ɗaya fece na sake ki saki ɗari ya ce mun ɗauki ukun mun zartar maka sannan sauran kuma an baka amma ka sani kayi izgili da littafin Allah madaukakin sarki kayi izgilanci da littafin Allah don littafin Allah ce a talaku marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan amma kai a lokaci ɗaya ka sake saki uku da zai sauransu sannan zamanin sayyidina Umar da akan din aka fara yin sa sai tashi yana fada yana cewa bai kamata a yi izgilanci da littafin Allah ba Qur'ani ya ce a talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrif yasa mutane su so wani ce ya sake wani ma ya ce ya sake ta sake dubu wani man ya zabura sai ce inni dallatuki adadin nujumi na yi miki saki adadin taurarin da suke sama adadin taurarin da suke sama ya mata wannan sakin sau da aka sai ya ce innan nasa lalle mutane kada ajjalu sun gaggauto da abin da aka tausaya musu a kansa don haka daga yau za mu zartar da doka duk wanda ya ce ya sake matarsa saki uku a kalma ɗaya za mu zartar da hakan za mu zartar da cewa haramun da yin hakan ne za mu zartar da haka sai na umar ɓalo-ɓalo da shi ma kawai a cikin constitution na addinin musulunci cewa duk wanda ya sake matarsa saki uku wato kenan za mu dawo da shi to malaman usuli da suka yi nazari sai suka ce kenan ai dama alhukumu ya duru ma al'illati wujudan wa adaman hukunci yana yawo yana kewayawa tare da dalilin yin hukuncin in an samu dalili sai a yi hukuncin in an rasa dalilin sai a zama ba an ɗauke wannan hukuncin haka ne? haka ne? yauwa an ce misali duk wanda ya sha giya za a masa bulala ɗari sai ga wani ya sha giya sai a masa mai bulalarsa ko amma in aka samu rashin shan giya fa babu hukunci yawwa to saboda duk lokacin da ya zama babu irin wannan din to za a koma zuwa ga asali ne shine cewa mutum in ya ci ya saki saki uku kalma daya ba kuma yayin sa ake ba to saki uku bata yiwu ba saboda haka dole sai dai a dauke shi a matsayin saki dai sai dai in ya zama rampant a bakin mutane to shikenan sai a zatta da musu wancan kamar yadda Sheikh Magili Al-Filmi sani yake cewa tudau lin nasir ahkama bi qadari ma ahadasu min al-fujuri ana sama mutane hukunci ne gwargwadon abin da suka kirkiro na fajirci idan an tare nan suka bullo ta nan aka tare nan suka bullo ta nan ko ina aka bi sai a sa musu doka ko ina aka sai a takure ko ina sai aka sai a takure sai zama abin da da ba hana ba yanzu sai a hana abin da da ba hana ba yanzu yanzu ba ku duba ko a duniyance ko a duniyance yanzu idan wasu suka zo suka daga hankali a cikin gari sai a ce an sa kafiyo daga karfe shida zuwa karfe kowa ya fita da mai laifin da mara laifin saboda mai wani fajirci da wa'insu suka aikata a cikin garin ana iya haka a ƙasa gaba ki ɗayanta ko kuma a jiha gaba ɗayanta to da ulil la hakama bi kadari ma ahadasu min al fujur ana sama mutane hukunci gwargwadon abin da suka haddasa na fajirci zaka shi sa wani lokaci alkali zaka ga yayi tsanani wani lokaci kuma sai ya sassauta yau da idan ya zama za a kyale mutane su tafi sakakaka su je su lalace to dole za a sa abin shi yasa a cikin fiqihun musanci aka samu abin da ake kiransa asad lizari'a asaddu lizari'a imamu malik yace idan mutum ya sha ya ci abinci ko ya sha abin sha da rana cikin azumin watan ramadana zai biya guda daya saboda me a tare kar mutane su zo su sha da gangan amma asalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba yutimma sawmahu fa ma adamahu Allahu wa saqahu ba ba wata rama ba to amma idan aka bar mutane suka ci gaba da yi wani suka yana yana da ganganci wani ma sai ka gada sai a abu masu kwasa don haka sai malik yace daga yau duk wanda ya sha azumi ko da kuskure ne sai ya rama da sauransu to wannan ayi sa asad lizari'a mun gane wannan yawa to saboda haka Ah, ya ce wa tilka wannan shine dokokin Allah dokar Allah shine mutum in zai sake ba ta ya ji tsoron Allah ya sake guda daya saboda ai in ka lura wata dama ce aka baka wata dama ce aka baka yana iya yiwuwa ka gane kai gyara da kai da kanka a daidai lokacin da abin yake da sauki kamar jas kamar yadda muka bayani ka sake ta saki daya ka ga wata bayar Allah ba to an ramu ni na riga na sake to amma zan nake idda a dakin ki kai ka ji tsoron Allah baka kore ta ba ita ta ji tsoron Allah bata fita ba sakin kuma kwara ɗaya ne ko ka je ka dawo yau da fishi ka je ka dawo gobe da fishi ka je ka saka ka tattara ta canka da kwalliya ta gyara abubuwa ta gyara abubuwa tana murmushi kai ma dole ka yi murmushi ka gani saboda haka ka ma bai ji ba balle ba fulatani sai ka ce mata me bayar Allah na mai da ke magana ta mutum to ka gani amma sai ka zo ka toshe kofar gaba daya sai ka ce kai ka yi saki guda uku a lokaci daya awa kai Allah madaukakin sarki ya sa wannan don amfanin ka ne ko kuma ka sake ta sai ka ce wata ta tare ta bar gidanka yau ta tafi ta tafi gidansu ta je bayan sati uku ka huce ka zo kana ta bin yindi yayin ta yana cewa wallahi ba za ta koma ba wallahi ba za ta koma ba me yasa ka bar shari'a idan ka sake mata ka batta a ɗakinta wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ku ji tsoron Allah ubangiji ku kar ku fita da su daga ɗakin su su ma sai Allah ce su ji tsoron Allah wala ya karujina kan su fita da ke da shi din duk rufa muku asiri Allah madaukakin sarki yi in ba ka sai kaje kana cewa aina sai kaga ana ce aina ce ma na dawo da ita aina ce to da ka ce ka da aretin tana gidansu su kuma sun rike ta da zaran wannan lokacin iddanta nan ya kare ko kace ka dawo da ita fatar bin kida iddati ta tsere maka daga yankewan idda sai dai a sake sabon aure to amma da tana dakin kafa to so da ka shesa Allah madaukaki zaki kice in zanna an yuki ma hududullah in sun ji tsoron in sun tabbatar da cewa za su tsaye da hukuncin Allah to babu laifi za su ya komawa wadilka tilka wannan kuma shine iyakokin Allah madaukakin sarki wa man yata'adda hududallahi ko yubayyinu hal qaumin ya'lamuna sune dokokin Allah da yake bayanin su wato kenan ga mutane wanda suke masu ilimi to mu jama'a وإذا fa النساء ajalahunna fa amsikuhunna بمعروف أو sarrihuhunna bima'ruf ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يئذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم Allah ma madaukakin sarki ce waza tallaktumun nisa a duk lokacin da kuka sake mata fa balagna ajaluhunna sai suka kai ajalin su menene ajalin su da muka ce ajalin su shine idan mai abinan ne idan mai haifuwa ne mai ciki ne in ta sauke cikinta ko yawwa wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadana hamlahunna idan kuma ba mai ciki bace tana haihuwa tana komai da komai ita komai salasa tukuru wani matsalakatu tarbasuna bi anfusihim salasa tukuru idan kuma tsohuwa ce wanda ta daina haila wallati isna min al-mahidi min nisa'ikum in tatun fa Salasa ta ashhurin idan kuma karamar yarinya ne bata isa ba ita ma salatu ta ashirin kan ce wallahi lam yahibna sune wa'anda ma basu ma fara haila din ba to yanzu ta Allah madaukakin sarki yake cewa fa iza talaktum hunna ko iza talaktum hunna idan kun sake su fa balagna ajaluhunna sai suka kai ainihin ajalin nasu lokacin da ya kamata a ce abin eh, eh, sun kai wato kenan saki biyu da aka yi magana a dalaku marrata ne to fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi san ko da ku rike su da alkhairi yanzu ka gama maratanin ka ko to fa yanzu fa imsakun bi ma'rufin ko dai ka rike su da alkhairi aw tasrihun bi san ko kuma ka rabu da su ta hanyar alkhairi haza amru min Allah azza wa jal wannan kuma abu ne daga wurin Allah madaukakin sarki mai girma da daukaka yace lirrijali zuwa ga mazaje idza dallaka ahaduhumul mar'ata duk lokacin da ɗayan sai sake mace dalakan lahu alaiha fihi raja'atun irin sakin da yake da raja'i a kanta ya sake ta saki ɗaya kaga saki ne raja'i ko ya sake ta saki biyu saki ne raja'i ko an yi hasuna idan za su rabuwa ta ƙarshe ya kyautata wannan rabon fi amriha a cikin al'amuran ko kuma in ya dawo da ita gida ya dawo da ita to ya rike ta da alkhairi shine wato gida ya suna amraha eh, idan qadat iddatu lokaci ko kuma lokacin da har ya yi hakuri iddata ta ta kare za a rabu to ya kyautata mata wala mai qabin ha illa mai miqdar ma yumkinuhu fihi raj'atuha sai zama babu abin da ya rage a gurin tsakaninsa da ita face dan lahaza ta ƙarshe wanda zai iya yi wa ya dawo da ita fa'in ma'amin suka ha ko dai wato kenan ya rike ta da alkhairi eh? ai mana yartaji uha shine yace na dawo da ke ila ismati nikahi zuwa ga wato kenan igiyar aurensa bi ma'rufin da alkhairi ko an ya shahadu an ya shahada shine je kafa shaida ala raj'atiha a mutane cewa ya dawo da ita wayanwi ishirataha kuma yayin nufin a cikin zuciyarsa zai mu'amalance ta bil ma'rufi da alkhairi aw yusarrihuha ko kuma ya sake ta ai ma'anansa shi ne ya turkuha hatta tankadi iddata ya bata hatta karisa wato kenan iddata ta wa ha ya fitar da ita min manzilihi daga gidansa billati a hasan da dabi'a wadda take mafi kyau in kallo da lafazin ma ce wa iza wani sa'a fa balagana ajaluhunna sigar wato kenan tunda ce wa iza wani sa'a fa balagana ajaluhunna ai ma'ana ba lagana hunna karuba hunna haka malamin tafsiri suka ce ajalin yayi kusa misali a ce saura ta yi jinin farko ta yi jini na biyu saura kwana uku ko hudu ake tsammanin za ta na uku wanda in ta yi ta kubuce to shi ne ake nufi da nan fa ba lagana ajalahunna ba sun kai kan gabar har ta yi jini na ukun ba mun gane wannan to saboda aka sai a lokacin ya tsaya ya nazari kuma saboda last chance da yake da shi zai kubuce a hannunsa kuma fawarsa kuma za ta riga ta zama ta fita a hannunsa sai yadda aka yi to sau da aka sai ma'amalance ta billati ya sanar da ma'amala da take mai alkhairi min gairi shikakin ba tare da wato kenan rabuwa ta walakanci ba wala makasa mutum ko kuma husuma ba wala ta kaduhu ko kuma ba tare da munanawa ba kasan wani idan ya zo zai rabu da matarsa to duk laifin da ta yi masa na duniyar nasu ya zo ya irga ya yi ta bakanta ta ya yi ta bata ta ya yi ta bakanta ta ya yi ta bata ta haka kuma ita man za ta fita tun da yanzu zuciya ta zo iyaka na ba su san cewa kuma Allah maɗaukakin sarki zai iya wani abu yanzu kin je gurin wannan kin bata shi kin je gurin wannan kin bata shi kin je gurin wannan kin ce kaza kin je gurin wannan kin ce kaza kuma ran da aka tashi za a dawo da ke kuma duk wannan ta kwanta ke da kake zaki nemi damuwa ko kuma shi da kansa ya je ce zai dawo da ke ko kuma manya su daidaita a tsakani ko kuma kin dawo tare da wancan miyagun maganganun da kika yi kin ga sai kunya ta dan shiga tsakani to saboda haka shi yasa ake cewa to kenan a rabu da alkhairi wala tumsikuhunna kada ku rike su diraran saboda cutarwa da ta ta don ku yi ta'addanci wato kenan a gare su kada ku yi hakan nan Abdullahi dan Abbas yake cewa da wani wasa yake cewa kana rajulu yudalliqu imra'atan fa idza qaranat eh, inqida'il idda da a jahiliya mutum sai ya auri mace saboda tsabar ya mata walakanci sai ce na sake ki to ta fita ba ta gidansa sai ta zo dab da za ta gama iddarsa a irin tasu ta jahiliya iddar raja'a sai ce na dawo da ita in ya dawo da ita kuma sanan ba ruwansa da ita ya dawo da ita me diraran don cutarwa ne kawai li'alla ta zahawa ila gairi da kar ta je ta yi aure ya hana ta can din yin aure da ya ce ya dawo da kuma ta dawo ko ta ki ko ta so kenan sai ta dawo kuma ya zo ya tinga gasa mata aya a hannu ran da ta kuma ta tunzura ta ce kuma za ta tafi ya ce je ki Allah ya hanya sai ta tafi kuma sai ta kusan gama iddanta kuma kuma a jahiliya babu wani kaidi in sau ɗari ma za a yi haka na haka na shi bai aure ta ba shi bai sake ta wato kinan wani ya auren ta ba wani ya aure ta ba sun mai ɗalliku ha sai sake wato kinan sake ta fatabku da sai ta je ta sake zama ko fata atadda ta je ta sake yin idda fa'iza eh, sharafat alankida il iddati idan ta zo dab da wato kinan yankewa wannan iddar kuma du ko dallaka eh, litatula alaiha al'iddatu sai ya sake sake don iddan ta sake wato kenan tsayi to shine fa nahahum sai Allah madaukakin sarki ya hana su wato kenan akan wannan an dalika sai wata wa'adahum sai ya musu barazana da cewa wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu duk wanda ya hakan nan to hakika ya zalunci kansa ya zalunci kansa kar kai abin da zaka sata a cikin trick ta fada cikin tarko sannan kuma ka zama ka cutar da ita a babu ba a san hakan nan yawa yi amuran lahi? duk wanda ya hakan nan ya zalunci kansa saboda ya saba ma wato kenan umarnin Allah maɗaukakin sarki mun gane wannan yawwa wala tattakizu lahi huzuwa kada ku riƙe ayoyin Allah maɗaukakin sarki su zama ababen izgilanci tunda Allah ya hana to abin da ya fi dacewa shine ku hanu huwa allazi yutalliqu fi ghairihi kunihi wa idaru imratu in an ce wato kenan eh, mai izgilanci da ayoyin Allah ko wallazi yutalliqu fi ghairi kunihi shine mutumin da yake saki ba a lokacin da ya cancanta a yi sakin ba abinda bai cancanta a yi saki ba masu yi saki wai zarra imratu ya zama kuma ya cutar da matarsa a wannan sakin bi dalaki da sakin ta da yin nan warti ja'i da kuma dawo da ita zai ta ya dawo da ita ya sake ta ya dawo da ita ya sake ta kaga ya takura mata kenan ko me yasa ya mata haka litula alaiha idda saboda ya tsawaita mata idda ko kuma ya hana ta aure Hassan al-Basri yake cewa da shi da katada huwa ar-rajul ladhi yatalliqu wa yaqul in an ce wala tattakizu lahi huzwan kar ku rike ayoyin Allah madaukakin suke su zama abubuwan izgilanci waye yake izgilanci da ayoyin Allah shine malakata da suka ce shine mutumin da yake sake matarsa sannan bayan ya sake ta sai ya ce mata kuntu la'iban aini wasa ma nake yi aini wasa ma nake yi sai ya sake ta ce wasa yake ya ta sha wahala sai ce ya dare ta dama Allah ba sake yayi ba kuma duk sai ta dare ta kuma ya takura mata bayan lokacin ta da karar baya ya sake ta kuma da ce wasa yake yi shi wallah ba da gaske yake ba to kaga wannan ya zama yana izgilanci da littafin Allah kuke sarki auya tika ko kuma ya samu baiwa ya ce mata ke je kina yan taki sai ta juya ba ta fara tattare kayan da ce wasa fa nake yi wallah ban yan taki ba auyin kiha ko kuma ya auri yarinya ya auri mace sai an daura aure bayan kwana kaza ce kai ni fa auren nan fa ba da gaske nake yi ba da duk suna yin irin wannan sannan sai a zuwa bata auren kuma do ko wa kulu kuntu la'iban to wannan shine Allah madaukakin zai ke cewa la tattakizu ayatul lahi ayatul lahi huzuan kada ku kuskura ku rike ayoyin Allah madaukakin sarki su zama wato kenan izgilanci fa alzamahu Allah bi zalika sai Allah ya lazimta musu da wannan kaga kenan ashe yin aure shi ma ayan Allah ne tunda yanzu ana magana ne akan me akan aure Ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatun jadduhunna jaddun wa hunna jaddun abubuwa guda uku da gasken su ma da gaske ne wasa a cikin su ma kuma ya zama da gaske ne aka ce menene ya rasulullahi yace annikahu wal itqu wa me kuma wa talaku talaqu wal nikahu wal itqu aure ba a aure da wasa inda aka kuskura aka daura maka aure to wallahi daura maka aure saboda ka dirasa soyayya na aure ya riga ya hau kanka ba maganan wasa haka ma kuma yanci in ka ce wa mutum na sake na yan taki baiwa ko na yan taka shikenan ya tabbata babu wasa ana sannan saki in ka ce wa matarka na sake ki shikenan ta saku kuma wannan shine ma saki wanda yake sarihi ko tunda saki kala biyu ne akwai addalakul musarrah ko kuma sare ko addalakul zahir da ko kuma addalakul mukanna shi saki na fili da saki wanda aka yi kinaya a fili kace mata na sake kika ai magana ta riga ta mutu go yauwa to saboda haka in kayi da wasa ma kai da wasa kenan menene abin da ake nufi anan in an samu labari to alkali zai kira ka ya zartar da shi da ƙarfi yawa da zaran ka ce na sake ki to shi kenan babu maganan wasa a ciki da haka shi yasa ake so mutane su kiyaye kar ku riƙe ayoyin Allah madaukakin sarki wato kenan da izgilanci Wasu waskuru ni'matallahi alaikum kuma lalle wajibi ku tuna ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi muku Allah madaukakin sarki ya muku ni'ima fi irsalihi ar ar-rasula wajen aikowa da manzo da wal bayyinati ilaikum da kuma hujjoji wanda suke bayyanannu zuwa gare ku Allah madaukakin sarki ya aika muku manzanni da shiriya ko yanzu ba littafin Allah muke karantawa ba ai Allah ne ya aiko wannan ba ni'ima ne a gare mu ba da ba mu karanta wannan littafin Allah ba da yanzu abubuwan da muka sani na addini da ba za mu san su ba da ba mu da bambanci da asalin maguzawan jahiliya ba da littafin Allah da yake gare mu ba haka dai ko ba ka ba za ka je ka samu mutum misali ko magozan wannan lokacin ka je dauki misali ka je america yanzu ba kwanan nan an ce an je an jefa a cikin america ba a wurin da taron mutane ne masu auren jinsi da namiji da namiji da mace da mace a filin Allah sarahatan za su taru su ci alade su sha giya namiji ne namiji mace ta da namiji kowa yana abin nan a america da ake cewa ita ce tafi kowace ilimi a duniya tafi kowace kaza kaza kaza da sauransu kaga du sama da suka yi a ilimin duniya ne don haka ainihin sanin hakikanin rayuwa ba santa ba ba santa ba ai Allah ba mahaukaci bane da yayi mace namiji kuma ya hana mace ta bi mace namiji ya bi namiji ai tun ba a yi shawara da su ba tun ba a ce za a yi amerika ba aka yi tun ba a yi daren ba aka yi kwanda ko ba aka ne yawwa to amma zaka samu saboda babu wannan shari'a ta ta sama babu al al al hidaya as-samawiyya shari'a da ta sako daga sama babu a cikin zuciyarsu haka sun kai kololuwa a shari'a ta duniya sun kai kololuwa kuma wajen halaka sai dai ka tausaya musu sai dai ka tausaya musu to saboda haka to sai gashi ko Allah madaukakin sarki ya aiko muku da manzo ya aiko muku kuma da littafi sannan kuma ya yi ku kuma na musulmi kaga wannan ba karamin ni'imar Allah bane da haka shi yasa yake cewa waskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya muku fi irsalir rusuli a wajen aikowa manzani bilhuda da shiriya bilhuda da shiriya kenan kaga menene Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi alqur'ani sannan sai yace utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani abin da yake misalin qur'ani tare da alqur'ani shine mai sunansa kenan kaga shirya a ina take tana cikin alƙur'ani tana kuma wato kenan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma anzala alaikum min kitabi sannan ku tuna ni'imar Allah bayan ya aiko muku da manzani ya aiko muku wato kenan da littafi littafi shine mai alƙur'ani ko kamar da yake ta fa'in ma yati annakum min hudan fa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wallazina kafaru kazzabu bi ayatina ulaka sabun narhum fiha khalidun sanan sai ce wal hikma da kuma hikima menene hikimar malamai suka ce ita ce sunna din alkitab alqur'ani alhikma as-sunna ka shi yasa yake utitul menene qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani misalin qur'ani tare da alqur'ani saboda Allah madaukakin sarki yake cewa mun saukar maka wa nazzalna alaykal kitaba litubayyana lin-nasi mun saukar maka littafi don kai ma mutane bayani kai ma mutane bayani saboda haƙƙin bayanin da zai yi ma mutane na alkur'ani shine wa kike na sautu kinan sunna to wannan ga wanda ya yi nazari ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki da ya kamata a ce mun yi godiya a kanta. ba za mu taka dokokin Allah ba wasu kurni matala alaikum azalakum sai ce ya kun biki Allah maɗaukakin sarki yana muku gaggadi da wannan ayya amurukum wa hakun wa tawa Allah yana umurtan ku ga abin da ya kamata ku yi Allah yana hane ku kar ku yi kaza kaza kaza kaza wa adakun kuma yana muku barazana idan kun yi kabil maharimi duk lokacin da kuka tsallaka zuwa ga aikin haram Allah madaukakin sai zai ci kaza duk wanda ya shagiya ga hukuncinsa wanda ya zina ga hukuncinsa wanda ya kaza ga hukuncinsa kuma wani hukuncin an yanka shi tun a duniya ana su hudu wani kuma aka ce sai an je lahira to kaga mai hankali sai ya nisanci wayannan abubuwa din saboda ya hadu da Allah ranar lahira lami lafiya wata kullaha sane sake cewa kuma duk ji tsoron Allah ai ma ta tuna duk abin da zaka yi kawai ka ji tsoron Allah duk abin da zaka yi ka ji tsoron Allah ka kaddara cewa Allah madaukakin sarki gashi a gaban ka yana garin ka ko a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan ihsani sai ce me an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka gani kai ne baka ganin Allah amma Allah madaukakin sarki yana ganin ka to kaga tunda Allah yana ganin ka kamata ka ji kunyarsa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa istahayu min Allah haqqal haya'i jama'a ku ji kunyar Allah yadda ya cancanta a ji kunyar Allah wa wani istahaya min Allah haka ya yi falyahfizur rahasa wa ma hawa wal batna wa ma wal farja wa ma hawa duk wanda yake jin kunyar Allah to ya kiyaye kai da abin da kai ya kunsa ya kunshi mai harshe ya kunshi hanci ya kunshi kunne ya kunshi gani ya kunshi kuma tunani hankali har harcen ka kar ya zama ya taka dokar Allah idan ka ka daina kallon abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta kunnan ka daina zama yana jin kiɗe-kiɗen da annai salasa ya kira su da suna mazamiri shaidan kullun kaɗe-kaɗe kullun kaɗe-kaɗe kullun kaɗe-kaɗe kwada yake yau kaɗe-kaɗe sun yi launi har an shigo da su cikin addini ma daga ana abubuwa na addini ana kiɗe-kiɗe sai a ce aito idan ana ana addini ne da ce in ba ku manta ba kwanakin baya mun yi bayani kai da mutum al-shari yake yake fada ruwa dai garau yake haka ne in aka sa masa kala ya zama ruwan wani abu ko ba haka ba yawa addinin na musulunci garau yake duk lokacin da ka sa masa kida ya zama wani abu daban ya zama wani abu da kar ma mutum ya rudi kansa wallahi kar ma mutum da haka dai sallallahu ce mutum ya kunne ya kiyaye kunnansa da abin da kunne ya kunta kansa da abin da kai ya kunsa sannan ya kiyaye cikinsa kar ya sa haramun haramun wanda ya ci ta misalin gwargwadon loma kwana arba'in zaye yana bauta ga sarkinmu bai karba ba Allahu jalla ubangijin kowa ko kullum ala karanta mana a cikin mai ganji imana ɗan kuskure da yaran kaɗan ne sauraka loma ɗaya ta haram kwana arba'in ba mai ibadarka kamar yadda mai ganji ya nuna wallahu ta'ala ala sannan ya ce mutum ya kiyaye farjinsa shi ma walladina hum li furujihim hafiz illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to kaga in za a kiyaye wa'annan to shikenan za a zauna lafiya shi ce kullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki fi mata tuna cikin duk abin da za ku aikata wa fi mata zaruna da kuma duk abin da za ku bari da abinda zaka aikata ka ji tsoron Allah abinda zaka bari ka menene da wanne ne zaka bari abinda ba zaka yi ba abinda ba a son kai kaza ba a son kai kaza ba to da ka bata ka ji tsoron Allah a wayannan abubuwa in ka kuskura ka bar abinda aka ce a yi misali sallah za sai ka barta kaga ka bar abinda ba a ce a bari ba ko yawwa ko kuma kaje gurin lagawu ka je mai abinda ba a ce ka je ba ko to wa'e ne ya kamata kai nazari a rayuwar ka wanne ne inda ya kamata in je wanne ne bai kamata wato kinan in je ne ba wa alamu sannan ku sani cewa annallaha lalle Allah madaukakin sarki alimu masani ne bi kulli shay'in da kowane abu masani ne ko ai fa la yakfa alaihi shay'un babu abinda wato kinan zai boye masa min umurikum cikin wato kinan al'amuran ko sirriya na asirce asirce wal jahariya har ma na bayyana na bayyana da abin da kai a fili da abin da kai a boye duka wato kenan Allah madaukakin sarki yana sanar da wannan wasa yujazikum kuma da sannu zaka ga sakamako zai ta muku ala zalika akan wannan ranar lahira duk abin da ka gani aiki wato kenan kai ka aikata kayan ka ko to mu وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكين أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أولا آية تسوكا كما قلب يسار mijinta ana kiransa yana da kanwa kanwarsa eh, tana auren wani mutum sai ya sake ta bayan ya sake ta sai fahimci kuskurensa sai ya bukaci ya dawo da matarsa ita kuma ta bukaci ta koma gidan mijinta magal sai ce ba za ta koma ba wallahi mu abin da muke magana din kenan ko ka sake to kuma amma shi da yake a lokacin ana bin ka'ida to shi yayi sakaci har ta gama iddatta to kaga kuma dama aka ce fatat bin ki dai iddati in idda ta kare kenan wannan damar da aka baka ta riga ta ko wuce yaje yana bin inda yana bin inda a dawo da ita a dawo da ita ma kalbi ne ya sirri ce wallahi ba za ta dawo ba ba za ta dawo ba aka yi aka yi aka ba za ta dawo ba mace hankalinta ya tashi ita ba kawo mata wani ba ita wannan za ta koma an hana ta da suka yi kara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sai wannan ayan ta sako za ta lakta mun nisa fa balagna ajuhunna wala ta tadruhunna ay kina azwa jahunna idan aka sau mata a cikin ku anan kina ake nufi an ce wa idza talaqtum nisa ko idan kun sake mata ma'ana idan aka sake mata a cikin ku tunda yanzu wannan ayar tana adresin din magal bin yasar ne kuma ba shi ya sake matar ba wasa ce aka sake to idan aka sake mata a cikin ku balaga na jiruna suka kai ajalinsu su ma'ana idda ta kai hatta yanke falata tadluhunna kada ku yi musu adalo shine kada ku toge su ku musu mugunta ku hana su an yanki na jihunna su koma wato kenan gurin auren mazajen su tunda tana so shi ma yana so kowa ya fahimci kuransa to za su koma su ci gaba da rayuwarsu to ina ruwan ka da za ka hana alkur'ani sai ce karku yi hakan nan ali bin hanbi ya ce wannan aya daga abdullahi bin abbas ya yace nazar hadhihi al-aya fi ar imra a tahu dalqatan ta sauka akan duk mutumin da zai sake matarsa sake guda ɗaya a dalqatayn ko kuma sake guda biyu sannan kuma fayan bai iddatuwa, bai mai da ita ba har iddata ta riga ta ƙare? sun ma biyu lahu an ya ha sannan daga ba sai ta bayyana wasu ya kamata ya dawo da ita yana so ya aure ta au ya rajuwa ko ya aure ta ko ya dawo da ita wa turidul mar'atu zalika ita ma matar tana son hakan nan ta dawo gidan nata fayam na uha auliya uha waliyanta sai su hana ta sai su wallahi ba ta koma ba min zalika daga wannan fa nahallahu shine sai Allah madaukakin sarki ya hani an yamna uwa cewa kar su hana ta koma gidan kar su hana ta komawa gidanta yau da ta an koma gidanta a bata ta koma qur'ani sai ya hana wa kada qala masruk wa ibrahim an-naqi annaha nazalat zalika fi eh, ah, annaha fi zalika wa hadha alladhi qaluhu zahirun wannan magana da aka bada ita ce wato kenan zahirin aya din abin da take nuni da lalata cewa annal mar'ata la tamliku an tatazawwaja nafsaha wannan ayan wai shine wasu malamai suke kafa hujja da shi cewa ko kuma jamhur na malamai ma suke kafa hujja da shi cewa mace bata da yancin ta aurar da kanta ta yi wakilci a kanta za a daura aure auren wani za a daura auren hajiya wance to ina alwalin ta ce ita ce za ta yi alwalanci a kanta yana iya yiwuwa ba ta iya yiwuwa yau sai da wani amma namiji zai iya yin alwalanci ma kansa zai iya karban auren wato kina a kansa kaga Allah cewa yi wai za ta mun nisa fa balagana ajaluna fala me fala ta'duluhunna an yankina azwajuhunna kar ku hana su aure kaga kenan waliyin ta shi yake da yancin ya bayar da ita sawa'un waliyin nan ubanta ne ko babbanta ko kawunta ko wanta ko kaninta ko kuma danta na cikinta Danta na cikin ma in yana da hankali zai iya zama waliyinta wa annahu la budda fi nikahi min waliyin dan haka kenan idan mace za ta yi aure dole sai an sama mata wali hakan nan al-imamu tirmidhi da ibn jarir at-tabari wato kenan suka faɗa dangane da wannan aya din kuma ya tabbata ma cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazawwaj al-mar'atu al-mar'ata kada mace ta aurar da mace wala tuzawwiju almar'atu nafsaha kada mace ta aurar da kanta mun gane wannan kada mace ta aurar da kanta fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha mazinaciya ita ce take aurar da kanta ko da zaran ta ga wani mutum ya mata shikenan sai ta bada kanta shikenan an riga an gama wani mazinaciya kenan ba yawwa irin auren you like me i like you din to amma aure na sarihi kada mace ta aurar da kanta kada kuma ta aurar da wata dole sai an samu namiji wato kenan a tsakani duk da cewa wasu daga cikin malamai sun yi shi zuzi a gefe suna ganin cewa a za ta iya aurar da kanta wallahu ta'ala a'lam yawa saboda su ma dalilin su da suka kawo cewa inda Allah madaukakin zai kike cewa eh, wa menene ayar da take nuna cewa eh, ta kwanta ma Allah mutunumi ta mana wala tanki wal mushrikati ko to amma dai shazi ne kuma malaman mazhaban imam abu hanifa annu'man su ne suka tafi da wannan ra'ayin ko da yake dai shazi ne ra'ayi dai na jamhur shine cewa mace ba ta aurar da kanta sannan kuma ba ta aurar da watan ta dole sai da miji ko ba ka ba yawa la tanki la nikaha hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nikaha illa bi waliyin babu aure sai da waliyi murshidin mai shirarwa wa shahidai adalin da shaidu guda biyu a kalli wanda suke na adalci masu adalci ko wa biya da mas'ala nazala eh, niza'un bainal ulama'i kawai da muka fada malamai sun dan cece ku ce akanta wato kenan tsakanin mai tabbatar da shi da kuma wato kenan mai korewa Allahu ta'ala a'lam sannan sai Allah madaukakin sarki ce zalikum yi eh, minane zalika yu'azib bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shine duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira a cikin ku kamar ta dauki wa'azi a kansa ya dauki wa'azi a kansa ai hadha alladhina hakum nahainakum wannan abin da muka hana ku a kansa dinnan shi na wato kenan man'il walayati cewa mace ba za ta samu walittaka ba ta zama ta aurar da kanta ko kuma ta aure da watanta ko ko kuma a ce ko waliye an hana ku ku hana mace komawa gidan mijinta idza taradaw bainahum bil ma'ruf duk lokacin da suka daidaita tsakanin da tsakaninta da mijinta hanyar alkhairi Allah madaukakin sarki ya hana ku hana ta komawa gidanta to wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya muku wa'azi ga waye wanda duk yake imani da Allah da ranar lahira to shi ya ɗauki wannan wa'azi kare ya irin wannan zalika eh, yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya wa'azi a cikin ku wanda duk ya imani da Allah ya kuma imani da ranar lahira kuma azaka lakum wannan kuma shi yafi tsarkaka a gare ku wa atahar kuma shi yafi tsarki yafi tsaftata yafi tsaftata shi yafi tsarki yawwa saboda idan ka hana ta komawa din wani abu kuma zai iya faruwa wani abu zai iya faruwa wanda kuma ranka kuma ba zai so ba saboda abin da fi tsarki tunda matarsa ne yana son ya mai da ita kuma ita ma tana son ta koma sai ku basu wato kenan su koma din illa iyaka za ku iya kafa musu dokoki ku kafa musu sharadi ku gitta musu ku masu wa'azi ku yi kin ce zaki koma eh to shikenan ni bazan hana ba amma wallahi daga yau in na ƙara jin kaza in na ƙara jin kaza kin yadda ta ci na yadda tunda tana so ta koma za ta yadda ko duk abin da kaga zai kawo fitina daga baya sai ka zayyana mata su dama abin da ya sa na ce ba za ki koma ba ga dalili kaza ga dalili kaza in kin koma kaza zai iya faruwa kaza kaza kaza duk ta kaza yana ta gasu kin yadda za ki koma haka ta ce za ki koma to in kan na ji wani abu in wani abu ya faru shikenan sai ta tafi abin ta ko to kaga wannan yafi zama mutunci in ba kamar na farkon abin ya tsayo in abin ya tso ko da shi da ita su je su lalata su ci gaba da lalata su ko kuma kai din ka zama abokin gabanta sai ta zama kuma kuma losers a tsakar gida sai ta zama matsala a tsakar gida ta dauki magana ta kai wannan ta dauki magana ka kai wannan kuma kun san a duniyan nan babu wanda yake bayi da laifi ko yawwa walasta bi mustabiqin akalla talumuhu ala shabain ayyur rijal muhazzabu babu wanda yake faman zalla zai turza sa jayahu kullahu kafal mar'i nublan an tu'adda ma'ibahu babu wanda bai da laifi sai ta rika dakkowa na ka laifin kuma tana yayatawa a duniya kuma kaga ba zai zama abin nan ba Allah madaukakin sarki ya sauka wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah ya san in kun hana din matsala za ta faru ta yi ko ba ku sani ba amma shi Allah madaukakin sarki ya sani ko kuma kun san wata kaɗan daga ciki ba ku san wata ba amma duk matsala da ka iya biyowa baya a sakamakon wannan shi Allah madaukakin sarki wato kenan ya san wannan don wajen bala lokaci lokaci har yayi to alhamdulillah Ba mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah madaukakin zai ke sa mu amfana da shi abin da muka kuskure kuma Allah madaukakin ke ganar da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara kuma ya yafe mana Allah muna roƙonka ka ganar da mu abin da muke karantawa Allah muna roƙonka ka shirye da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa to an saka alkhairi ga sun tambayoyin mu kaɗan da sauran na jiya da suka rage da su za mu fara የመጀመን ቃ to shi ke mai tambaya ta jiya wanda aka ce malam zai karanta ta to yanzu ma bai dan yi nazari akan ta ba sai ki hakuri sai ya abu nan sai ya nazari sai zuwa gobe kenan dan da an yi alƙawarin sai yau zai amsa mana ita mai wannan tambayar cewa akaram kallah ana tambaya ina yin azumi ne sai na yi magana da mace sai mazi ya fita daga jiki na to yaya azumi na to daga mujaradin magana ko sai mazi ya fita amma zahabar malik sai ka rama wannan azumi din imam shafi'i shine sassauta ce babu ramuwa wallahu a'lam malam wai akwai hadisin da yake cewa maluma wannan al'ummar kaman annabawan bani isra'ila ne kan nima yana ji a bakin mutane amma ina jin a karatu ban karanta shi ba ba zan iya tabbatar da abin da Eh, menene al'ulama min ummati ka biya bani isra'ila ko fasya ba ban da cikakken bayani akan wannan to wannan ta ce tana ta yi azumi ne ta sha ruwa da yawa ta zo tana sallah kuma sai amai ya zo to yaya alwalar da sallar ta wani ne ɓaci eh, tana sallah tana sallah ne ta sha ruwa da yawa sai amai ya zo mata babu wanda ya ɓaci alwala ba ta ɓaci ba sallah ba ta ɓaci ba sai dai in kin kauce wa alƙibla ko kuma kin yi magana inda kin watsar da ita gefe kika dan tura gefe sai ki ci gaba da sallar ki karsa ta amai ba ta ɓata alwala ba ta ɓata sallah sai dai idan kin ba alƙibla baya ko kuma kin shiga wani ko kuma kin sake kawallan kawai da saboda kina jin kamar ta ɓaci eh, amma mutum amai tura ya watsar gefe ci gaba da sallansa ba abin da zai baci san sallar ko na alwara sallar ma bata ɓaci ba kenan balle alwara to sallar ma bata ɓaci ba balle alwara wallahu alam wannan kuma tace malam ni ne nake yin al'ada amma wani lokacin zan kai kaman wata hudu ban yi ban ga al'adar ta zo ba to wasu sun ce aljanu ne wasu to malam ya dai yake abin to ai kin san ba zan san situation din da kike cikin ba balle ni ma in tabbatar aljani ne ko ba aljani ba go yawa na san dai haka din tana faruwa saboda in ya tabbata aljani ne sai ne maganin aljani sai ne maganin aljani in ya tabbata haka din aljanin ne idan kuma wani biological problem ne in an je gurin likitoci suna ba da magani su ma sai a ji a amfani da wannan din abin nan to aljani ba ganin sa kake ba tabbas ko ba rukiya aka muke fito aka abin nan ba ya zamu mu tabbatar cewa aljani ne wani lokaci sai da yawa abnormal mu a kasar mu na Hausa abnormalities da yawa wanda ba aljani bane ba sai a ce aljani ne yanzu kaga da shekarun baya hawan jini sai a ce shan inna ne sai kai kana fama da stroke high bp yayi yawa ana ta maka mm, goge da abin ana ana korewa barhaziya da da wane ka gani ana ta maka abus ana daga maka hankali sai daga baka gano cewa ashe ba aljini ne ba kawai matsala ce ta bugawan zuciya in ta yi tsanani ka wani ɗin ma fi yawa za ka samu ba aljanna ba ne ba muna inkarin aljani ba yawwa za ka samu yanci ba aljani ba ne wasu biological complications ne wanda in an je gurin mutanen da suka san abun a karamin lokaci sai kaga an samu sauƙin sa wallahu alam a fara jarraba wani din in kuma ba ci nasara ba sai a gwada na aljanin Allahu alam sai yake cewa assalamu alaikum ni malam me hukuncin yin musabaka kan musamman kaman yin musabaka tsakanin mace da namiji ta karatun alkur'ani da shi da matasa a cikin gida jami'a ma shi kuma a cikin jami'a a yi musabaka saka a ce a yi musabaka mace ta zo ta yi namiji ma zo yi na karatun alkur'ani to musabaka ne ce to Allahu a'lamu asalin dai musabaka makasudin ta shine wato kenan encourage din al'umma musulmi da karatun alkur'ani to daga idan akan wannan niyya ne babu matsala ma dama situation din an gyara shi yadda ba zai zama da matsalar ba yawa idan gurin aka bata shi ya zama cakuɗa ya yi wannan ne wannan ne zai iya zama ya kawo matsalar ko kuma niyyar da aka ɗora shi ya zama ba niyya ce mai kyau ba to nan da za a iya samun matsala allahu ta'ala alamu to wayannan duk addu'o'i ne duk masu neman addu'o'i ne akwai wanda suka ba da makuci da yan sadakoki suna bukatar sai su da addu'o'i saboda haka duk saka su a cikin addu'a to alhamdulillah mi salatu annabi allahu salla allah muhammadin wa alali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa alali ibrahim innaka hamidu majid allahumma sana كريم عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما آتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا الله من روقك غفر da jin kai Allah ku dauki sarki iyayen mu da suka gabata wanda suke da rai Allah masarauki zai ka ba su cikawa da imani mu ma Allah ka ba mu cikawa da imani yaran mu Allah ka musu albarka kasar mu Allah ka ba ta albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu noma mai albarka Allah ka ba mu ilimi na addini da na zamani mai albarka shugabanni Allah madaukakin zai ka daidaita su kan hanya ma daidaita mu mabiya Allah madaukakin zai ka daura mu kan hanya ma daidaita Allah ka mana albarka dukkan rayuwar mu gaba daya ma'aikata na jihar Bauchi Allah ka kawo masu sauki a cikin wannan kunci da ake ciki bi daga wa maka ya akramul akramin wa'anda suka nemi addu'o'i a gare mu Allah madaukakin zaki ka san su kasan bukatun su Allah muna roƙon ka biya musu bukatun su marasa lafiya Allah ka biya musu bukatun su akwai don uwa malam Ibrahim Alka yana asibiti shi ma ya roki mu masa addu'a da haka muna sashi a cikin addu'a Allah madaukakin zaki ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya sauran yawan Allah ba mu lafiya Allahumma inna kamata na bidu aiko at nabi jabatik fa hana hana da uka ala taksiri min lafa jinna ma at na ya rabbul alamin salamu salamu salam wa salam wal amma salamu alamin